はい。 ne sauki kake sace sace fa yau a tara wannan a kwace masa kaya ko ba hauren gidan cin ai yi sata ko ni shi yafi mu to sace sace yayya ko da yake da shaye shaye da in mutum yana shaye shaye zai iya zama barawo zai iya zama komai ma za ka iya zama inda da shaye shaye musamman shule shi Allah shi ba shi shule shi ai rashin kuma yake ba ba kankanuwa ba sai ka ɗau mataki lamarin nan. ai matakai ma ba ai matakai ma za a ɗauka ba mataki Alhaji gafarta malam ni a tunani na a haɗa 'yan banga. Ni fa tunani na ke. Banga. Ko ba haka ba? Eh? Ina magana na ah, ina zuwa ne. I said, I love you. Getting me? Yes, sir. Ina zancen 'yan banga kuma Attention! Ai, Ah, yawwa, rashi. Allah ya taimake ka aka ce za ku za ku zo mana da mutum goma 'yan sanda ƙwarai kuwa ai ga wanda za su kare mana lafiya su yi mana maganin barayi da 'yan shaye-shaye da 'yan iskan gari ƙwarai kuma na ganga da waɗannan ƙananan halittu na gaba ah. Allah ya ƙara ma daraja ran ya daɗe waɗannan Allah ya baka nasara waɗannan da kake kallo waɗannan su ne wanda na taho da su wannan gari domin yin aiki na fidda wannan gari daga bata gari da barayin kaji da barayin shanu da barayin tumaki da 'yan iska 'yan sholi da suka hana ku sake ba waɗannan da kake kallo a fagen aikin ɗan sanda su ne muke ce musu ne na kama ka da gani waɗannan ɗin barai ko waɗannan da kake kallo waɗannan aljanna wallahi ina ga maka waɗannan lokacin da muka yi training a Togo I will think 1962 su ne waɗanda aka ware akan gogewa da ƙwarewa da sanin yadda za su kama mai laifi kowanne iri na ƙasar nan su waɗannan ɗin kuma waɗannan da kake kallon su ranka ya daɗe Allah ƙara ma nasara mutum ko iliya ɗan mai ƙarfi ne shi gijigiji uban wargaji nan suka yi arba da shi wallahi sai ya kwana a ɗauki mu dai muna da kokonto muna da shakku akan aikin da waɗannan mutane za su yi mm. sai dai mu yi hakuri a gwada a gani kawai ah, Allah ce muke ga wannan aiko ka iya kama ba kai you are very don't doubt about my guns waɗannan da ka san daga haka suke wallahi Allah kuran kai dade ai ka yi hakuri tunda Allah ya sa na shigo da su garin nan da farawo da farauniya da ɗan iska da yar iska da ɗan holi da yar holi ɗan caku da yar caku kowanne iri ne ɗan iska sai wallahi sai mun fita da ita musamman yan caku da yar caku bare musamman ɗan caku da yar caku akwai su a akwai su wallahi hmm. wallahi akwai su ranka yi daɗi. ai baka sani ba ko ko malafa ka zo da sai na fita da kai hmm. Allah wallahi ko mai malafa ne kai ko da malafa ka shigo Allah sai na fita da kai ranka yi daɗi. Hmm. ni dai ina da shakku akan wa'annan kai na'am ranka ne za su nuna maka adara Allah ya taimake ka inspector idan Allah ya kai mu gobe ina gayyatar ka ka zo da kai da jama'ar ka domin ku gane wa idanunku irin atasaye da za mu fara yi da kuma fare ban tsoro da tsoratarwa za mu tauna dakuwa wallahi dan ayata da tsoron ranka inspector Allah ya taimake Allah kai mu akwai ku mm. iska musamman yan shaye-shaye Allah kai mu Tanda! kai saukan duka Allah wadaran halin karabe. umma zan fake duru. wayo Allah na wayo Allah ya duka na duka kuma eh rabe ya kaci. ina ina ne ta ci gaba da lallasa mata duka na ne kabe yanzu abin naka har ya kai ga ka kai matsayin ka kai ga ka ji ka dauki wani abu ka sha dan ka daki mahaifiyarka ni ko mai tare ce ci gaba da lallasa ta ta dame aba rabi wannan wace irin rayuwa ce kake yi Baba fa ka manta Allah ya ce mu bi iyayen mu mu kyautata iyayen mu. A ƙauyuka ina karɓe mutane kuɗi matafiya da fataki ina kwace musu kuɗaɗensu in kashe mutane da ƙarfin tsiya ni inspector ɗan garba bai da ta wallahi sai na kama ni stand up ke tsaye da Allah ai tun da shawara zaki bani ai sai ki ban da ka tsaye ko zan ɗauka mai gida idan baka san gari ba to ka saurari daka daka to me ya saboda haka Eh. a yi binciken halin wannan mutum. Shi ma yi bincika halina. Saboda ka ce ɗan ta'adda shi. To fa a bincike halinsa. A'a. Kar ka je garin kama shi dai mai gida ya je ya yanka. Ai duk bala'insa da tarkonsa da tsiyarsa. Ai ni ne ɗan sanda kuma zan kama shi. Ni inspekta ɗan garba. Kafin ne aikin ɗan sanda na samu ƙwarewa da gogewa da washewa ta aiki ta ɓangaren bangare da dama daga togo kwarai kuwa tun ga da farko na yi man owa na yi cadet na yi boy scout to na yi jama'atul nasarar islam mm. sannan na yi civil defense zan kuma daga ƙarshe na zo na yi aikin vigilant kato da gore kenan kin ga ko dole sai na samu working experience akan aikin dan sanda zan kama shi zan ɗaure shi zan karya shi zan sakalkale shi kuma zan nuna al'umma shi kuma ƙa'ida ne sai an zagaye gari da shi kowa ya gan shi sannan kuma ɗura shi akan hukuncin da ya dace my i my name in is Bekta Dangar haka ne to dai ai a hankali saboda ka ce dan ta'adari shi mai bi a hankali ƙa'ida ne sai na kama shi a'a mai gida baka san halin mutum ba ai a hankali zan fita abin da nake bukata abu kawai addu'a eh, eh, ina son addu'a ai duk aikin duniya iya bukatar addu'a addu'a usaifin mu'mini wata addu'a ta kuma mu'mini zan fita to su yi hadina my name is Dr. Dankar kamar yadda na sanar da ku cewar ƙa'ida ne duk kowane ɗan sanda ya san ya ake aikin da su ah, za mu fara da ya za ku san me ake nufi da fareti wajibi ne duk wanda yake dan sanda ko yake aikin dan sanda irin na dan sanda ya san me ake nufi da target and to make sure of the killing then tsayuwarku nutsuwarku ina idan ka yake kai ka'idar ka ne a waina kamar yadda na yi muku bayani a baya dole ne kowannen ya shigo aikin ɗan sanda ya shigo da ƙarfin zuciyar zai taimaki ƙasa ya san wannan kai ana da matsala ana da matsala babba an sau kwana baka kaki kana sayar da dole ne akwai ranar da za mu tuhume ka ya kace yi da kakin aikin ɗansa ya kace da kakin mu wataƙila kana zuwa ana impersonation da kayan mu ma'ana sojan ah, kowa sai gara ƙafa ka da hanyar abin da yake gaban ka ka'ida ne ka san hagu ka'ida ne kuma ka san dama za mu fara gwada a lef za ka buɗe hagu ke Rai za ka buɗe dama ka'idar in aka ce maka lef za ka buɗe hagu Kai! Yanzu misali for example. Police. Police job. It's not easy in the world. Aikin ɗan sanda ba abu ne mai sauƙi ba a duniya. Dole ne ka san left and the right attention with your turn of the cooperation lokacin da kake faret ground filin da kake faretin a gaban wani shugaban kasa ko a gaban wani elda ko wani leader ko kana rike da aro taigo ma'ana takobi ko kana rike da mashin god ko kana rike da ak-47 ko kana rike da libarbar wacce ba kowane ɗan sanda ne yake rike. Ranka ina ne, koyar da su ƙa'idar da ake ɗan sanda A'a, shi sa ban ce komai ba. Dan na ga ana cikin aiki Idan na koyar da, ina koyar da fare. da kai mun magana kwana ka sami ta ta marke ko jan katako kai ta shirga mu kai na kasa wallahi na ga ma na gani shi sa ban ce komai ba yanzu yalla bai yayi laifi ke a'a ki ba saraki duk abin da kake a cikin al'umma ai tarbiyya ce wallahi tarbiyya ce ai duk doka ne da gaba ɗaya kaidar ku ne ku san wannan a enemy second enemy deep and the fighters criminal masu tada tsaye ko ƙarayin kaji ko ƙarayin shanu ko ƙarayin babur ko wanda irin ɓarawo ya za ka shiga ka shigar masa gadan gadan without cooperation of the leader forest ko a cikin daji amma na gane cewar ba fawa ke gane wannan sai wanda ya san aiki me i know police job What I can teach you how you collaboration. Akwai ambush wanda ake shiga ko da cikin duhun dare ne. Wanda ba ka mamaye mai laifi kowane iri, wala ko da wuce irin bindiga ake ko baka da bindiga. You have a target and the section B. Zone 40 1169 police Once I need you your chest out, I need check out. You got me. <coughs> I said come out, please. Good. Ah. Uh, Sergeant Yes. I need to left and the right. For example, left. wrong. I say it's on the wrong. da hankali ne na da hagun da dama. Dan kumar ina ne kai kesan san wannan ba yake dan sanda. Ina mantawa lokacin ina tudu a i think was a time 1947 at Intog. Fareti lokacin ba san left and right ba sai dai a ce mai tsumman da mara tsumma. Hagun ana daura mata tsumma, dama ana ƙyale ta banza hoto ba daura mata kuma. Na ga kana kai? me kake ce ba ni? Wannan ya bai ya fi sauki a Thank you very much. I like your man style of the police. Bayan ka daɗe ni ban ji magana gudu ba aikin nan da ya an wala ta wala gudu. Ai ka'ida ne sai ba in ka gudu na za ka. Ai idan ka gudu ma dole ba ka da wata mafuta guda ɗaya. Ka san wahala to ai akwai gudu. Ba cikin aikin ɗan sanda ba. A aikin ɗan sanda gurin da enemy ma yake nan za ka shiga. To ritaya ba. Ƙarya kake wallahi ba za ka yi wallahi ba kai saka rita ba shekara ta tara ciki kai rita ƙarya kake wallahi ƙarya kake sai ka bauta a ƙasa wannan shine sani wannan hali masu laifuka ne suka baibaye ta A'a, kar ka yi ka kwanta gaba ɗaya sai wani bige ka kasa tashi nan za ka nan za ka rinka kallo wurin da ka ɗau sai kunan za ka ka'idar aikinmu idan muna koyarwa ba a magana wallahi san ni ja na da tsaye I say da wannan shi ne muke cewa da shi a ah, capturing of the target to make sure criminal bayi da ne idan kana nan duk daga bangaren da ka ji mai laifi ya kururuwa ko an ce ihu farawo ai ba za ka tafi kai tsaye ba sai ka raba hankalinka ka ɗau sauki a my corporate corporate yanzu misali sai ka ji an yi ihu farawo da kana ina ya kamata kai good wancan iya gane ba hai a abu na biyu ka'idar ka ne ya zamana kana raba idanuwanka kallon ka ba zai zama bangare ɗaya ba sai ka ji an yi kururuwar gashi an taso ɓarawo ina ya kamata kai ban gane inda kake nuna ba Right! Good! Ai, muna da kula da abin da suke. Ka'ida ne kai ma dole sai an zo kan. A kofra, Dan Allah kai ina gaya maka ce kiyar maganar kaki. Kakinka shi ne aikinka na ɗan sanda. get quiet. I say quiet. Go now. Good. Good. Misali sai ka ji an ta wata kururuwa mai da aka ce, an da aka ce ihu ɓarawa ina za yi. gidan mu gidan mu Allah ya kide bakin ka albarka gidan ku za ka yi ran kai da aka ce barawo kuma da da da a buɗe gida ka kai buku barawo gida ya ji ama ke masu dubu me aka yi ke ai buɗe da daji za ka yi Allah bangaren yanzu zai a ya ci Fita ka. Ya ina kun kwariya nan. Ai na ga maka rafi ne. Wallahi kwanta da haka. Ai na na ga ra'ayi lai. Aiki Da Allah ya sun fara aikin mun gani. To ai shi aiki yayi yalla bai. Yalla bai sai an ji kuma da himma. Eh sai an ji malan. Eh abu da za mu ranka da ga ya kuma to dala ka kara mun san. Ya mun san wata. Allah ai mana magani yan wiwin. Ya. Kai ma kai roƙin ƙwairai. Wannan da wahalar in baya zuba. To kai fa da lafofin kai a ce da kai na ina za ka je gidanku? Ya turon. لا اله اي ويا هني ba 'yan sanda ba kai Ah, me ma kake ba ta da shi anan. Kowa ya sake ka da hankali ko? ka ka daga hannu ka daga? Saboda ka hauka ce? Abu Shaye shaye hauka hauka ne sa wajen. Na ce ta bana abinci na gobe idan Allah ya kan mu dauke ka makai gaskiya mu aje ka. Abu In ta kama dan gidan yari ne a kai gidan yari. Hauka k'a kaga abin da yake sha. Kwace mana. Kaga abin da yake. ta ce. Ba ka ba. karɓe abin hannunsa kawai masta ta ce fa oga Allah ta burbuɗe ka wallahi oga ni ban ga ah, oga haka wallahi abu kana bude shi wani oga ah, Allah mara kusa wuce mu je idan Allah ya tashi mu lafiya za mu zo mu take ka mu tafi da gaske sha mu je kai ne ba gida ba gida dawo da kanan komo da kanan dawo da kanki ba lafiya ba sai kin ga min suwaye suka fita daga nan gidan yan mata au mai gida kawaye na ne suka shigo muka au to kin manta da ni ai kaida ta ko kuma na ce miki ni a cikin a ra'ayina ban na bukatar ki rinka yin kawaye barkatai ko da muka zauna a bariki kin ga kawaye suna zuwa gurinki to ban na so Yo mai gida sai ne ta zama ni kaɗai a cikin gida? To kuma ra'ayin ki zaki yi kenan. Ai dole abin da nake so shi zaki. Ko kuwa dai? Idan karan jiya muna zaune da muna zaune da ka gama lafiya Alhaji Alhaji Shehu. Alhaji Shehu Sani. Ka kalkale ai bamban zo sai sai da i kawo wani hadisi ma yi mana ƙarin bayani akan irin waɗannan kawai. Ai zaman aure ba abin wasa ne ba. Wallahi ka kalkale ai bamban zo shekaran jiya sai da i gaya min wannan. Zan kiyaye. Eh. Zan kiyaye. Koke fa, koke fa uwar gida. Kin san ni da abin da kike so shi nake so. Eh, Kuma yana da kyau kima duk abin da nake so shi kike so. Yawwa. Ya aiki. Aiki da godiya. Yanzu sake jin rahoton aiki. Wallahi tallahi ga miki. Allah kuwa. ai an ji nasara ne ko habba ai tumaki ma sai da na cika wulbaro tumaki da awaki wallahi ga miki can bayan gari ko wallahi sun shiga gonar mai gari alkaba kawai suke ci wallahi awaki ma sai da ne amalanke hudu mai gida har awaki a ko kare ne yau dare kama shi tsaye kare wallahi kama shi tsaye je da Allah an kina so ki ji rahoto mai gida mai gida samun sakuran na babban kwano da Allah sun shiga salamu alaikum Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh jigila kata-kata a wa miji a wa gida ko sharewa ba ta yi saboda ta rena mijinta za ki gane kuren ta fito yawwa na kama na kama menene na kama na ci me kika gani a jikina ina dan annabi kirfan ai rufin asiri kawai in tafi da ki. Ke ce a mijinki ya baki ci ya baki sha ya baki sutura ga ki babban da ke. Ga wanka iya wanka amma gida ƙazanta miji kuma a ci mai mutunci. To ai da ke gwara ɓarawo ki biyu ba. Kin ci wa gida mutunci kin ci wa miji mutunci. To police station. Nan ce ka ce turken jabawo. Ki rufa mun asiri kan makota sun ci. Don Allah don Allah ba ki yawo. ni kuma ki tona min asiri in ni na rufa miki ne ki tona nawa kenan to kawo wani abu kauri oga ya ce mu kawo mai kauri Allah in ba mai kauri bane ne tan sai na tafi da ke yawwa shi ke eh, ba matsala kawai ki bin mijinki sau da gaba da Allah ki dane mai rai mutunci sharar gida wanke wanke me ki duba ki ga ka ce turke da gida mai kyau irin wannan gobe zan dawo ba sai mai kawo kaɗa. Fala, Naru! Fala, Naru! cewa dan Allah dan annabi yanzu za ki fara haihuwa ba mai da ke cewar yanzu za ki fara haihuwa ba mu dan Allah dan annabi ni da na dawo mu ci gaba da cin amarci kawai sai yanzu wanga ciki ya min shiga sauri gaskiya ban yadda ba gaskiya fi su billahi ban yadda wallahi ban yadda ba Kawai taurin kanki ne ya ja miki je duk yadda za ki da su ne ki amma ni ba za ki zo ha kawai na dawo za mu ci amarci shi ke zuwa tare ke da ciki ni fresh da ke son ganki fresh ko sabon nan dan bai kawai shi ke lalin zuwa ganki da ciki ni kuma shi ke na za a yi wani abarci ciki ni tin inda za ki je ki da ciki ki je ki san inda za ki da shi ni wallahi ba ni wallahi ba zan ni gwajin ni gaskiya ni kawai a ni a wallahi wallahi a amarci ne shi ke lalin zuwa ganki to wallahi ya kake yi wallahi baka isa ba dole ka karɓi cikin nan saboda na kare dama jira nake ka dawo to yau allura ta tono garma wallahi yau sai na kai karin ka gurin mai gari wallahi na zan ni wajen gari za ki za ki wajen gari inda za ki je gari wallahi wanda za ki je ni da Allah ya hore min zafin hannu duk inda za ki kai kara ki kai wallahi wallahi ina ji ta, zafin hannu shekara nawa hannu na ya cikin kabari ina dambe sai yanzu kuma ki ce za ki kai kara wajen mai gari zan ji tsoro ne wallahi ranka ya dade kwata kwata ban san amfanin mutanen nan kaga ba haka aiki wallahi san ai na ga ba ka aiki dan sai kamar yadda suka zagaye mu ranka ni bin diga nige ni tsoro sai mu ne masu laifin kai ku gaggawa shedan kai kai ki kwaga kai ki kwaga Thank you. Not Don't shoot her. Keep the gun. I say keep the gun. Aka ce ku aje bindigan mana. Kar ku harka ta mutane. Ke bewar Allah. Bewar Allah. Ba wuri kika sha ko a a kagon ciki ne fito yi miki to Kike neman fitowa. Shosha da Allah sa. Yarinya. Me yake damun ki matsalar ki ba? sirali ne Allah ta ma. Wannan aikin ka ne. Kwarai kuwa, kwarai kuwa. Ai, ya ci moriyar da zuwa ne kuma yazo yake kokari bai da ko Wallahi dai sa. Ina yazo yake wannan bangare na. Eh, bismillah. Ah, where are you? My my gun. kai da kai da kai ga yan sandan eh. karti za ka yi nuna wa'annan yan tsugul tsugul ka ce su je su ka ka gani da ka gane baran kai dade wadannan da ka gana nuna masu kamar dan dabinan nan ka wadannan yanda ka san karin kunama haka suke wajen dafin aikin dan sanda amma waɗannan da kake kallo ayi holoko ne itacen kuka kai kai ko an arrest mu je mu je mu je mu je an yi tunani na rabi da shi idan shuno karnuka idan ya shuno karnuka kuka dawo kai wallahi sai kai sai da alabo ya kamata ta don wannan matar da ta ce za ta je ta kira mu za ta haɗa da mai gari wallahi ta haɗa da mai gari sai na gane kuskure kuma ma na bar garin nan yana yi shekara goma ban dawo ba gashi nan ga mutum na gashi nan nan nan ne ya kai kai tsaya nan kar ka sace da kwaina Kar ka motsa za mu kama ka da hannun mu ƙarya ka ta yau. Ba magana ke ma ba. Ariya kuke ku kama ni. Ina kake kofura. Osa.

我哪不能走饭？我哪不能走饭？你我哪不能做饭？我哪不能走饭？ 回家吧，我赶紧回去。我家了，回了，了，了，了，了。了，了，了，了。了。 kajan alabo kajan alabo ina so ka ke albasa ina so ka gane aikin dan sanda ba aikin wasa ne nan bargon bai mana kaɗan kaɗi ta ai ga tanda muku bargon ya cikin bargon nake kwana dan sanda ya gaji kwana a sahara nake da ba ku ran kan a junan su ma faɗa suke a junan su ma fada suke Tawala. wallahi ka wani da da wani ya hankali ne ya hankali I had the position. na ji daɗin aiki an zaga da shi ko ina cikin gari an gan shi tun da su ne har kudin muka je da shi an ba mu da shi har har mun je har Allah san har tai tai har tai tai dan makaranta ai ba dan makaranta wallahi so nin ta sauke mar sanda ta sai ya dinga ai hakuri ya dai dago shi ya eh, ya tashi shi da kudin ka da Ka'idar aiki na ce wallahi. Allah sai na mai tukuici. An gama rashi. Kai. Kai ba ka tsoron Allah wallahi. Lado. Na? Ka tafi ka ban matarka wata takwas babu sako ba aike ba a san a ina kake ba da ciki. Kuma ka dawo ka ce wai kai ba cikinka ba ne. Saboda. kai ba ba ai dole a laushe ka ai baka fita haƙin iyalin ka ba billahi ladin ko kai ka fi kowa iya damba kullum na zuke sai ka biya ta kudin renan ciki da ta yi na wata takwas sannan ka yi wahalhalin da ake yi na haihuwa in ba haka ba za mu wulakanta ka za mu ci mutuncin ka. Kai, kai, tun daga ranar da ka bar gida, dan abin da ta gani ta sha'awa na marmari na mai juna biyu, tun daga wainar rogo yar bagala da alkaki. Abin da ita kan cikin ya mirgino kan gurasa ita fi kan agwaluma na wallahi sai ka bada kusa. Allah ya rubuta, ai za ka rubuta waɗannan kayan. Sakamakon wulakanta ta da kai ka ci mutuncin da. ina inspector yake sa mutanen ka su ta sake yasa shi ma su ti murmusa yi ka'ida ne sakamakon abin da ya bata ayo Allah Allah Allah shaidu da wuce wuce hey hey say stop it a guwan fayatu kuma ki a ci mutuncin matar ka ta aure

da abin da na gode sannu na gode a wasa wasa sanda zuwa mai gida sanda zuwa mai gida wasa ehe eh. eh, eh. war gida na ga abokan aiki wallahi shi ke dai ta da ce daga ina suke abokan aiki na na gani eh daga cikin daki ba tsaya da Allah war gida tsaya Allah mai gida lafiya kin san wani lokaci sai na fita aiki can kan kanta kuma na aiki biyu ne eh, to wannan je da na aiki na na aiki ka mai gida ko ka ga su kanana yan mitsi mitsi da su zuwa ga su wannan ka ga wannan ko wannan kakana ne da kike kallon ah, su wallahi wannan din a'a kai sai wani mun bulahi kike lille ido yake mai gida na ga dai kai ka hana ni kawo kawaye cikin daki kuma da na hana ki kawo kawo kawo in kawaye ki kuma sai sai ki je ki raga dan mun to na ga yan kanana ne mai gida sa zo su taya ni hira a gida ba Ba. Eh. ka ga mai gida to waɗannan da kike gani rikakkun balagaggu ne waɗannan ɗin waɗannan abubuwa ɗin da kike kallon fa'ida mai gida wannan ɗin ke sai ku daddafa dubu fa mai gida bai ɗaya eh, tukunna ina so na ji me tsakanin ki da su mai gida babu komai illa dai sun zo sun shigo ɗakin nan muna tsakar sun shigo ɗakar gidan nan ne ma na kenan sun shigo ɗaka La, sura! Mai gida lafiya kana kuka eh! mai gida kalli ɗan ƙarfi wannan da kike kallo wallahi kakana ne. kalla ku kai na yaki mai waɗanda kike kai ban gane kakan ka ban kar ki taba tunanin da wallahi ba zan kyale kakan su fa yan ƙasa da su mai gafara da Allah Allah sai ku me gida hira ka dai aka yi a ciki ai an yi da abin da za me gida hira ka dai aka yi a ciki ba da da mutu tsofaffi ne waɗanda sun kwashe mu lomo wallahi <laughs> fasa gidan nan kai eh, ne ina kuke ga ku tsaya ku saurari bayanin shi kai ku sa idon ku tsaya ku saurare shi da kyau kun gane ni yes yes yes eh kuna yan sanda saboda kun rena gwamnati hukuma hankali kun rena gwamnati hankali za ku zo ku kwanta kuna tunanin albashin banza za ku rinka ci sai dai wata ya kada ku dauka ku zo ku yi ta kashe matan banza yan iska ne mu yau dinin da kake gani yau dinin rana ce ta soyayya ah balte ba eh, ai balte ne kai shashashan banza shashashan wofi bante ake cewa bante yau ba ba bante ba ko taliya ce kai kana za ka ce ba kaya ce ko ga ya ce yau tun daga farkon ogas har ƙarshe kuɗi yake so. Ai ko da ka je aiki za a fita babu sani babu sabo ko kaza ne akan hanya kama shi za a yi. Ka ce kawai sata za a tura mu. Eh, Tattini ai za ta ba tura mu. nan ga maka gaskiya. Wa da tura ka sata. aikin ogan ne ba za ku ko ni ne ban isan gan ba ku umarni ba ai da dai ka linka haka tsayi to amma matsayin ka na DPO shi muke baka kuma da mata aka zo kaman nan gaba ɗaya ku na ga mata ne tun Allah da zan bin su gidan kuma manya ne eh, sai dai na ko to tun da ba za ku ji ba zan koma da jama'ar da muka zo abokanan aikinmu za mu je zan gaya mata duk abin da kuka yi ɗaya bayan ɗaya zan gaya mata kun ce bai isa ya turo umarni a gaya muku ba kuwa kuma sai dai zo da kansa idan kuka yi biyu kuka rasa ilifan kuka ja kanku eh, eh, eh, abin da zan gaya muku shine ku jira zuwan dokuwar fara takarda ku jira abin da kai kuna Mosa! Mosa! Mosa! Mosa! Mosa! Mosa! Mosa! Mosa! Mosa! Mosa! Mosa quick mark, quick mark, quick mark. Wasanta, quick mark, quick mark. Wasanta, quick mark, quick mark, quick mark, quick mark, quick mark, quick mark, quick mark. Ne ba bakin ciki na yanzu ta ga har ba na zuwa kuma yin sanin tsara ba gidan nan. Wallahi na ta. Kai dai inda banza ike wallahi ka. Eh, saboda ban na gaza ne Ai muni ne ya da muni ai. ni din kwarai kuwa ai kai ka san wannan munin da kake gani jari ne eh, ai abin da yasa ya zama jari ko da muka je kame muka aran gama da masu gaskiya in suka ganka guduwa suke zama kayan amma dai ka san hukuma ce ni baka isa ka taimun barawo ba a'a hukuma ce ta bangaren muni ai muni kamar kaga dai kai hukuma ne ina tausaya ma ina tausaya ma ina tausaya ma kai ba amma da zan tona ma asiri kai ka san da sai an daure ka kai ma da Allah sai an daure ai kai na ga maka aradin ubangiji ni da kai waye taba satar akuya eh, ni agwagwa ce eh, gaskiya ne ni agwagwa ce amma ni ta uwa ta nasa ta inda Allah zai tsine ma kenan ai da ka sata hatta ce kai da albarka ba kai ba albarka kaman ta ta ce alabi bi bi alabi ce ni ne ta ce na bi a karya kake ba ta yafe ba sai da ta karasa sai da ta karasa karya kake wallahi shashashan banza shashashan wobi Hey! thôi yawwa ranke da na wuni a wani lafiya yawwa ai tun daga hanya da na he kubana da ta na yi tajin tajata ne a yi kuda da yi na jaji eh eh shajajen ban ba shajajen hobi kai karshe ba saboda bakin jini irin naka ba da muka je budurwa ta kama ba ta amma ta mai kyau ce kuma ka za eh, akwai kwal kuɗi akwai mutuwa zuciya dai yan gidan dahir mangarci a kuma yan gidan dahir bulo ce ni ai ba ruwa na gama gaskiya akwai munin biya ai ihe rage dade tun da na tafi nan ya hanya ne ta ta din wani abu a zuciya ta haka ne ka fita dan mura zuciya wallahi kuma yunwa to yanzu ya zama ga shi ba kuɗi a hannu mara zuciya amma bari in shiga cikin ɗauko sarƙa na mara zuciya ai ba sai kin ya to kai da kai da ni za a kaka damu ni dai na san da Allah za an sauke tukunya ma to da sai in ji da karfi ba kuma in ka dan an ji ka ba ka samu kuɗa kinga kiga ciki eh? wannan dan masu bacin kai kai ha shan wato ya tare ya yi ce mun sassara shi ya tare a ne mun shi sai ya ruka shi ya tare kana mai ruka shi ta abubuwan da ake yi wallahi ina wannan annabi kun ware da shi kun ware da shi kuwa kai mun waya amma kai ce ba kullum ai kai mun zo ai ba ta zo ne eh? ba ma zama da shi to ba wa na ai ai ai

me kake sha har me gida madara ran ki dade madara ki ga irin abubuwan da yake faruwa izi duk abin da ka yake hukunci shi za a yi to kina ganin abin da yake faruwa izi a yanke mai hukunci ya zo da wani abu na mai kake shi zaman gidan zama ne ayo gidan da Allah ya zaji zama gidan maza da ina ruwa na ruwa na aure wannan kasa kwata ta kai ka kalle ni sosai billahi da bi ko kasa ba ya isa da Allah ya isa Allah a tambaye shi ah, ya tukunai yi cajan eh. shi maza ba na abu da wani abu anti yaya ba komai a wani a babu komai Ai, ai, ai, ai, ai, ta yi miki ba wani gyara da ya ya yawwa na kama da ya kango zaɓi ne ba. Gini gini kuma aka ce a kawo ki kango. Gidana ne ka ɗauko 'yar mutane kamar wannan ka kawo da kawo. Gidana ne na kowace na gina sabo nake nuna mata. ki ya sai ka kawo shi nan. A ya dama kai ne ɓarawan gidajen nan. Kin gida? Nan ya nan na. ije Amerika ya sato gidan ringi ringi ringi a washington washington ba ya washington ya zaba da tauri dama ana sato gidan aka ya wuce wai kawai yanzu a kawo wani abu kuna so mu kyale ku amin ba ta ba ta ba ta abin da yake amin ta abin da yake yawwa haka ake shi ake shi ke. ai ko sai ka shi ke nan. kenan to sai na sai ka sake ni a kai a saumi a ba ta kawai Abbas eh, ba ni madokin ka dole labai gashi gashi kuma ba shi ke in dai harka ce ta rayuwa in dai harka ce ta rayuwa dan sanda abokin dan sanda ya ka shi ke dan tsirara shi fa iya kudin da ke to goyi bayan sa wallahi zan kai kun dadi ke min tafi mana eh? ai ka yi wasa da hukuma ai ka sa ci mutuncin dan sanda duk lokacin da dan sanda yake aiki ka ci har ma ka ba mutun hanci mu fi karfin cin hanci kunga ku sake shi ya tafi kawai gale yanzu ku tafi gale su gale su tafi kana taken Najeriya tafi kana taken Najeriya tafi kana tafi kana taken Najeriya koyo sallan sallan zaki tafi ba sake ba sake ba alquran nan ma mauje zai ya kwace kai ba ruwa ku wallahi kin ga shashasha ne alquran ki wuri dan Allah ya kwace kakan da za ta samu dan sanda fa ni fa magana ta kare ni fa har na ce na son ta zuciyata kai da Allah baka ga doguwa ba ce wannan yanzu ai da ka nemi wannan ina wannan wannan matan nan eh, eh, eh kurkusan nan me sa irin wannan ka so kike rinka sa ta abu ke kin taba gani mutun ya auri mace kullum to ai wannan ka zo wata rana ta fada ranga kanwar maman ya bace maman ya yanzu mun yi nan unguwa mu koma wata unguwa nawa aka baki nawa aka baki ni ba a ban komai ba in ban da wannan sandan nan kuɗi da aka baki kawai na na ke ke har za ki binciki ofisa mai kai jaka ce jaka to shi ne unguwa Dari biyar aka baki to kowa ya rike nashi in ba aka ban gani ah. eh, mm, ina jinki eh ka kawo naku in gani a nan fa maganar sato gidan nan da aka ce kai dan mahaukacin ina ne ina ka taba gani an sato gida tun da kake a tarihin rayuwarka sato gida aka ce ka nuna gidan ina za ka nuna a ba a sato gida sosai ma oh. ga kwankin zuma kwarai kuwa. Ah? Ai ma ba gida ba ne? Shi gida ne wajen katin miliyan wajen zuma miliyan uku yake dauka. Allah ya saka ce mu fito patrol kowa muka samu. Allah ya ji kanyi. Kame rami. Wallah ko mage muka gani K'a Allah ya muke albarka. Da eh, bunsuru. Kin ga Allah? Da jaki. Eh. duk wanda muka tarar Allah na nan na nan masai kin ga na nan masai eh. Allah ya rufa mata asiri muka aran gama da muka ar tabu sai mun kame ta ah, yo ai kai ku idan ka dai na gani wallahi idan ka dai Allah da kake dan ku din nan da na nan masa ma za ta ganka za ta iya takan ta ne kai ka san ko mun taɓa zuwa kame tashan mota wani ce ke warka ne warka ne wai wai Wai ce ke warka ne raka ne warka ne dai ba ni ba kai fa yake cewa ni mata tana da mutunci to ni babu taka da ta mutu a filin rawa taka da ta mutu a filin rawa audu bori ne ba ni bane audu bori wallahi in eh. aka dafe ku ko za a dafe ba ni ne da ai da wannan nan wai ta ta hausa ta haye kirin bai Allah nan haka fa Eh? A dole kai yanzu da Allah ko jirgi ne ya faɗo mata sai haka. Qur'anin Ubangiji. Allah wannan ko rediyo ta je tsallaka ta yi Eh. <laughs> Kai. Kai da ci wannan ta ka ka hauka shi. Ai kai ta ka. Ni ba za ta cije ni ba. kana ganin ta taɓa tabi? <laughs> in ba za ya fara di kana kallo sai ta haka ta haka ta haka sai ta haka ta haka to ai soyayya kuke kai ina kuje to yanzu lokaci ya sauya an kawo sabon hoka kamar da na gaya eh ba zai yiwu ba a ban mu da gashin murgu a ban mu da kyada ba to abin da nake so abin nan na ta mutum ya turo mu kuma tutar sabon ta canza dole mu ma mu canja kuma mu kama tsaro a kasar mu abin da nake so da kukan kowa kowa

aiki kai na kyau na gaya muku akwai wani tsohon ɗan jarida yana daga kura yake zai zo kuna a ɗan wancan ya zo ku ɗan da ba ya hankali mana ya hankali ka san sanar ba ya hankali Na sai mun dawo. ya ba zai yi ba a zo a cikin abubuwan da ake mun zuba ido babu security a ƙasa. Saboda mu lokacin lokacin mu ne ba zai yi ba. Yanzu lokacin mu ne dole mu sa a ƙasa. Abin da ake yi mu ƙara Me faru? Wallahi da mai ne kare mu. Ba mai kuma ka to da mashin a ƙasa. Titi ce babu. Ka to da mashin. Ce babu. Bisa ba ko Na da ba. Za mu tafi wajen. Za mu da da Tsaya da hau ya tura ka ni ina biye da eh, ka rike bindigan nan da na rike ta gam tashi tashi yi magana ran kai dade wannan ya maka laifuffukan da ya tara ba kaɗan ba ran nan ma na kamo mai jaki ran kai dade ba da direban lasin na jaki na ce a rataye shi ran kai dade ka ce a wannan gaskiya ara mun bindigar nan ina take don Allah ran kai dade ka ara mun bindigan nan. To ka san laifuffukan da ya ba direban lasin ba mai a mashin kuma ga yana yawon dare sannan ya yi goyon takwas kawai ran kai da ke ba ni izini harbe shi har kana rawar jiki ni gaba da za ka zo kada mu wannan magana kai Allah bai a bani kawai yanke hukuncin harbe ai ba haka za a yi kan ka yake kana ji kai yanzu inda kasar ta mu take muna neman gaban lafiya kana ka mana irin wani abu ba ka da direban lasin ba sa certificate ba admission ba ka bari in harbe shi kawai ranka dade da izinin ka amma in harbe shi mai kata kata da wannan bindiga yanzu wallahi harbe ka kawai yayi wani abu ba haka ba hukuncin kisa yanzu nan dan matso ba ba gare ka mai gare ka tana magana kana ba wannan ne gare ka aljihun ka caji kasuwa mana shi ko za a samu ana je ba za a samu daga hannunka daga hannunka sama daga hannunka yawwa ta mu ah, wannan ba kar komai laifi bi kenan laifi bi kenan laifi takwas ba ni ba ba komai da gata Allah bai Allah bai ina da magana wannan mai mashin tun da baya da ko sisi zai naira abin da ya kamata a anshi mashin tun shi ya ware a to naira kamar kwalakwa domara ka tuba dan wanzan yaro taurin kai irin yalla bai yana da magana wannan ba shi ne abin da zan gaya irin wannan mutanen kun san tun da kacan za ku rinka yawan kuna jira yalla bai wannan za ku rinka na gaya muku ku rinka sace don mutum saboda ba zai ba a wannan lokacin a kawo mana Allah bai kai baka sani ba ai wannan barazana aka mai yaban mashin din ai kaga ai mu kai shi gobar ruwa eh mu kai shi gobar ruwa Allah bai ga abin ba sai eh, ya sa ka ne mana ka ne naka ne eh